ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا wannan kafiri bai kasance yana da wasu jama'a da za su hana faruwar abin da ya faru gare shi ba na ba, alhali kuma shi ne wanda ya kasance yana alfahari da jama'arsa kuma shi ma bai iya hana aukuwar halakar da Allah ya turo wa gonarsa ba